Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 'yan uwa masu wato bin wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina farin cikin saduwa da ku a wani sabon shirin na hukunce-hukuncen azumi a wanda nake fata allah maɗaukaki sarki ya sa mana albarka a ciki ya kuma yi mana jagora a cikin wato tattauna waɗannan masaloli a masu albarka a yau za mu dubi wasu masaloli ne da suke da alaƙa da ɗaukan azumi a ci gaba da yadda muka yi bayani a baya a kamar yadda muka yi bayani cewa azumi tara. daidai ne wata ne kuma cikakke kwana 29 wani abu da ke da alaka da wannan shine wato saɓanin ganin wata a sallar wato a babban sallah shi ma wata matsala ce da ke haifar da rudani a tsakanin musulmi sau da yawa wasu sukan ce su ai an samu saɓani a ganin wata na babban layya na wato na, na, na babbar sallah wato sallar layya kenan don haka wannan wani abu ne mai girma balma za ka ga ana tuhumar shugabanni da rashin wato mai da hankali kan addini ko kuma tuhumar malamai ko kuma ma a'a ana dai yin aiki ne kawai da ka babu wani abu da ake dogara da shi to a bisa sani na a ƙasashe da yawa waɗannan shugabanni ko kuma sarakuna akwai kwamiti na duban wata shi wannan kwamiti na duban wata yana da wato ayyuka da yake yi ba wai kawai sai watan azumi ba a duk shekara suna yin aiki kowanne malami a unguwarsa da almajiransa sukan yi ƙoƙarin duban wata ina magana ne a kaman garuruwa da suke da irin waɗannan kwamitoci da kuma yadda wani daga cikin wato mamban kwamiti ya yi bayani ya ce kowanne wata za mu zauna a kofan gidan sarki hakanan ƙarshen kowane wata za mu zauna kowane malami kowane memba zai je ya dubi watan nan ya sa hankali da shi da almajiransa a cikin gari guda la'alla in wani bai samu gani ba akan yi dace wani ya gani idan suka zo suka zauna kowa zai ba da shaidan cewa ga abin da ya gani ya ga wata ko bai gani ba sai a rubuta idan watan ya fita shi ma sai a rubuta Haka nan ana da wato ana da rekod na ganin watannin da ajiye da kuma wato eh, sabon wata da mutuwar watan haka har a zo cikin azumi saboda haka bisa ga kyakkyawan zato shugabannin nan sun san aikinsu gwargwado ba mu ce ba a kuskure ba ana yin kuskure don mu yan adam ne kuma muna iya yin kuskure amma tunda da shugabanni kuma shugabannin nan ba da ka suke aiki ba suna tare da masu basu shawara suna kuma tare da malamai to kamata yi a ɗaga ƙafa a ɗaga musu ƙafa a yi musu kyakkyawan zato na cewa alherin al'umma suke bi suke dubawa in ko da kuskure to abin da ke wajibi a kanka shine ka yi nasiha yaya za ka yi nasiha akwai hanyoyi da yawa yanzu dama abun da kai aka ɗaura maka a shari'ance shine ka zama mai yi wa shugaba nasiha sannan ka yi masa addu'a da shirya amma ba aikinka ba ne ka je ka hau mimbari kana ɓata shugaba ko da kuwa ka san cewa ya yi kuskuren me manufan hawan mimbari da ɓata shugaba kai a wurinka wannan ɗin me zai gyara in akwai gyaran da zai yi in har hawan mimbari da kama sunayen shugabanni zai yi gyara to da hanyar nasiha aka bi aka kuma haƙura a kanta to da ta fi ba da kyakkyawan wato natija da sakamako mafi inganci mafi kwari sama da yadda fallasa da kama sunansa cikin zama'a zai haifar don wannan shine abin da allah ya umarni da shi wancan kuma naka ƙoƙarin ne lallai kullum abin da allah ya yi umarni da shi da annabinsa ya fi albarka ko da kuwa sakamakon zai yi jinkiri amma za ka samu in sakamakon zai fito sai ka ga allah ya sa albarka a ciki kuma ya kawar da wasu abubuwan da la'alla da ba wannan ɗin aka bi ba da sai kaga an samu wata natijar da take akasin abin da ya faru saboda haka shi yasa wato bin shari'ar allah take da albarka bin shari'a a kullum sai ka same shi yana da albarka don kaucewa shari'a yana da muni bin ita shari'ar tana da tana da kyau ita shari'ar tana da kyau binta kuma yana da kyau shine kuma wanda zai bada sakamako Allah kuma ya ce mana a cikin alkur'ani la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratul hadith walau a'jabaka kathratul khabith قل لا يستوي الخبيث والطيب walau a ajabaka kathratul khabith abu mai kyau da mumuna bai ba su taba daidai su zama daidai mai kyau da mara kyau ba sa taba su zama daidai ko da kuwa mara kyau dinnan ya fi yawa to wannan mai kyau kaɗan dinnan albarkansa sai kaga ya fi tabbatuwa ya fi wanzuwa sama da wannan mara kyau mai yawa shi yasa wato dai zan zan ambaci wannan din ba wai yana cikin maganan ba mutumin da yake tara dukiya ta hanyar haram kar ya taba baka sha'awa komai yawan dukiyansa matsawar ta haram ya tara wannan dukiyan to wallahi ka yi sha'awa kuma kar ya baka wata sha'awa la shi la dukiyansa ka ba shi lokaci don babu wanda ya tara dukiya na haram za ka gan shi a cikin kwanciyar hankali babu shi amma wanda ke da dukiya na halal komai kankancinsa sai kaga yana cikin kwanciyar hankali da rufin asiri sama da wanda ya tara dukiya na haram wasu za su yi mamaki cewa wai mutanen nan me suke yi da kudin da suke tarawa suke ta sata la'alla shi mai kwasa dukiyan shi kansa yana mamakin kansa inda zai tsaye ya nutsu ya yi tunani to wai shi me zai yi da dukiyan nan da ya kwasa ina zai kai shekarunsa nawa a duniya inda zai tsaye ya nutsu ya ga cewa gashi nan yana ta kwasa dukiyan nan yana ta tara dukiyan nan amma kuma bai daina ba kuma dukiyan yana ta taruwa shi kuma bai sa wa kansa iyaka cewa ga inda zai tsaya ba babu abin mamaki a ciki domin ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato in ka ji wannan hadisi zai duk wannan zai kau mamakin zai kau wato ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ke cin dukiya na haram mai tara dukiyan haram tankar mutumin ne tamfar mutum ne da yake jin yunwa yana ci amma kuma baya ƙoshi mai tara dukiyan haram kamar mayunwaci ne da yake jin yunwa yana cin abincin kuma baya jin ya ƙoshi kana ganin zai daina cin abincin nan ga kuma yunwar tana nan tana damunsa yunwar tana nan tana cinsa amma kuma baya ƙoshi to haka mai cin dukiyan haram yake wasu za su yi ta mamakin to ina za su kai dukiyan misali shine yadda annabi ya bamu nan mai cin dukiyan haram in dai ya fara kana tsammanin cewa in ya samu kaɗan zai tsaya ba shi da ranar da zai tsaya don yana daga cikin bala'in dukiyar da sharrinsa daga cikin bala'in dukiyar da yake tarawa da sharrin dukiyar shine ya bar shi ya yi ta ɗibawa yana ta ƙara dulmuya yana ta ƙara dulmuya yana ƙara shiga babu iyaka sai ran da allah ya damƙe shi kuma shi kenan abin da ya taran ba zai cece shi ba ba zai amfane shi ba a haka zai tashi a tutan babu in musulmi ne ƙarshen ka dubi yadda abin da za a binne shi a ciki nawa ne ya tara wa kansa laifi ya bari a baya in 'ya'yansa ɗin ma dama ba tarbiyyansu wannan shine galibi kuma cewa gali da wuya ka samu wanda ke wannan hali ya samu lokacin tarbiyyar da 'ya'yansa wanda ya dulmuya cikin wannan yanayi in 'ya'yan dama su ma ga yanayinsu to haka za su tashi da dukkan waɗannan dukiyan su yi ma sha'ansu yana samun kwamishin kuma na rashin tarbiyya na tara dukiyan banza da kuma su ma ba za su umarce su da aikin alkhairi ba mu dawo kan bayani da muke yi cewa wato duk lokacin da mutum ya riƙe hanyar gaskiya ya kuma yi haƙuri a kai to hanyar ta fi albarka sama da duk hanyoyi da zai bi na wanda ke da muni ko lalaci saboda haka in dai an ga wata na babban sallah to shi ma kamar yadda muka yi bayani na azumi ne ya kasance inda kake din da shi ne za ka ganin watan da yake wurin shi ne za ka dogara da shi ko da kuwa ganin watan ku ya saba da na maka wasu za ka ji suna ta neman fatawa cewa to yaya ya za mu yi da azumin ranar arfa sai mu ce ka yi azumi ranar tara ga wata da ya dace da ganin watan ƙasarka kana da ladan azumi na ranar arfa yanka fa yaya za mu yi ka yi yanka ranar goma ga watan wato watan layya don wannan shine ganin watanka da wannan aka umurce ka ba a umurce ka da bin maka ba to ai wannan arafa ya saba da ranar da kai kake azumi mu ce eh ranar arfa inda a ce ya dace da ran da aka ga watan ne amma tun da ya saba to sai mu koma asali asali shine me ka dogara akan ganin wata to ka ga watan kuma watan da ka ganin nan sunansa me zulhijja to me zai sa me zai hana cewa kai ka ga watan la'alla inda aka ce ba a ga watan ba nan ne watakila an yi kuskure me zai hana hakan ya zama daidai me yasa kai kullum sai dai ka ce kai ne kake kan kuskure la'alla daidai din wani kai kake gani wata allah wai cewa kullum daidai din wani wancan shi ne kullum daidai ni ina kan kuskure kullum wannan kallon shi kansa rashin sanin wato matsayinka da kuma rashin sanin ci me addini ya umarce ka da shi don haka yana da kyau mu riƙa kula mu mai da hankali ya zama ba wai zukatanmu su suke raya mana abin da za mu yi ba a'a ya zama na tsarin addinin muke bi ko da kuwa ya saba da abin da muke so shi ya sa wani malami ina ji kamar sufyanu sauri ne rahimahullah yake cewa in za ka iya to ko kan ko ko jikinka kar ka yi sai inda dalili ko sosa kanka kar ka sai ka san me dalili me hujja a kai ma'ana kowane mataki na rayuwa ka yi ƙoƙari ka san me hukuncin allah kai ba wai abun da kawai zuciyarka ta raya maka ko kuma an je an tsuma ka an je an yi maka famfo ko caji ka dawo daga wurin wa'azi ko masallaci ko kaji wani malami ya shiga gidan rediyo ya yi caji kawai ka tashi kai ta kumfan baka ba wannan zamani ba zamanin caji ba ne zamani ne na amai da mutane bisa ga turba ta yadda mutane za su ginu a kan turba ta kwarai sawa'un da wani ko ba wani za su iya yi wa kansu jagora amma mutane suna nan kullum kaman wuta in an ziga su su rura in an bar su su abin nan su mutu wannan ai ba rayuwa ba ce mai ma'ana daga an zo an zuzzuba muku an tila ku an ziga ku kawai sai ku tashi ku yi bore in ko ba wani wanda ya motsa ku kuna nan kun yi ƙasa babu wani abu da yake motsa ku yake tafiya da ku don haka akwai bukatan wato mutane su zama suna da seti suna da wayewan hankali na addini da rayuwa wayewan hankali na addini da kuma rayuwa ya zama kun san inda kuke ajiye sawunku in kun daga kun san ina za ku ajiye allah ya samu dace akwai a wani abu kuma da yake da alaka da wannan shine wani lokaci mutum zai kasance yana in an zo kamar wurin tashi da, niyan azumi kamar yadda muka sani a wasu ƙasashe lokacin kafin a sanar da ganin wata yakan shiga can cikin dare sosai yakan shiga can cikin dare galibi za ka samu ma wasu sun yi bacci to shawara a nan ga waɗanda allah ya sa suna jin wannan wannan shiri da muke yi shine inda hali da yadda za a iya sanar da mutane ganin watan da ɗan wuri don kar a samu wasu da za su yi bacci ba tare da sun yi kwana da niyya ba la'alla kuma baccinsu ya yi tsawo ba za su tashi ba har sai gari ya waye Ta tayu a ga wata tayu ba a ga wata ba kaga babu wani tabbaci na niyya da zai yi a ɗan gaggauta kaɗan zuwa kafin jama'a su yi shiga su shiga su yi bacci wanda galibi mutane sukan ɗan jinkiri daren da ake tsammanin ganin wata in haka ne to ana ba ina ba da shawara da a ɗan gaggauto daga wato sanarwan kaɗan maimakon sai ya shiga can cikin dare don a ba wa mutane daman wato su tashi da wato su kwana da niyya in ko bai samu ba ganin watakila yanayin a wato hanyoyi da ake bi har a kai zuwa ga ƙarshe kafin a sanar abun yakan ɗauki dogon wato a matakai sai an ɗauki matakai har kafin a zo a sanar ɗin in abin zai ɗau lokaci to wajen kafin wato irin an ga dare in an ga wata kamata yi masallatai ya zama ko da laspika za a buɗe ko a sa karatu ta yadda dai za a sanar da jama'an gari cewa an ga watan ko kuma ya zamana dai an yi wani tsari ta yadda za a sanar da al'umman musulmi musamman waɗanda ko ba lallai ba ne a ce ko suna da hanyoyin sadarwa ko dai a aika musu ta wasiƙa misali a ce kamar dagaci ko hakimi ko kuma a'a mai unguwa ya zama yana da hanyar da zai iya isar da saƙo ga waɗanda suke ƙarƙashin wato a kulawansa ta yadda labarin ganin wata zai shiga cikin gari gaba ɗaya mamaye ya wadatar a ce inda mutum ya tashi wato ganin wata in da mutum ya tashi sahur ya ji cewa an ga wata shi kenan wannan niyyar ta wadatar da shi ba wai cewa lallai lallai sai ya kwana tare da wannan niyyar ba abinda muke nufi shine ya zama ko daga lokacin sahur da ya tashi ya zama yana tare da niyyar yin azumi dama niyya ita ce wato mutum ya zama ya kudurta tashi da azumi ba wai ya tashi gobe ba azumi ba wannan dama ita ce niyya allah ya samu dace allah ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan langwami ba akwai dalilai kamar yadda ba a can baya hakanan